al'amarin ya faru ne lokacin da shi wannan ɗan majalisa da ke wakiltar kananan hukumomin tudun wada da doguwa a majalisar tarayyar najeriya ya kira taron manema labarai domin faɗar nasa labarin kan takaddamar da aka ce ta wakana tsakanin sa da ɗan takarar mataimakin gwamnan kano a jam'iyyar su ta apc alhaji murtala sulagaro a yi wani taro nasu a ƙarshen mako inda har ta kai shi ɗan majalisar ya raunata murtalan shi ma abdullahi yakubu wakilin jaridar leadership a kano ya fuskanci makamancin wannan yanayi na murtala wanda yake shi mari ne kawai ya sha ta bayan kunnensa sanadiyar yunkurin ba da shawarar yin haƙuri kan wasu kalamai marasa daɗin ji da ya ji sun fito daga bakin shi ɗan majalisa alasan ado doguwa wanda yake an ce sun yi abota a can shekarun baya amma abdullahi yakubu ya yi nemi haƙƙin cin zarafinsa a kotu kuma ba tare da ɓata lokaci ba ta rubuta takardar umarni ga mataimakin sifetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya ya binciki wannan batu. Lallai babu shakka mun samu wannan takarda biyu ga watan sha ɗaya. So kuma da yake AIG baya nan amma sino ofisa wanda a ƙasa ya samu takardar hannu ya tura ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano cewa ya bincika wannan al'amari. So insha Allahu an tura ta zuwa ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano domin ya bincika. kuma ya ba da rahoto akan abin da do bincike ya nuna kuma za a mai ma kotu a rubuce cewa an bincika kuma ga sakamakon binciken da aka yi sp abubakar zayyanu an bursa kenan kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan najeriya da ke kano sai dai kungiyoyin rajin shugabanci na gari da tabbatar da demokradiyya a najeriya sun ce akwai bukatar 'yan sanda su gudanar da sahihin bincike akan wannan batu kwamar abdulrazak alkali shine daraktan kungiyar ocean masu wayar da kan jama'a kan harkokin demokradiyya. Wannan press conference da ya kirawo ya gana da 'yan jarida, ai da masa ce ya faɗi nasa labarin. Amma kuma a nan ma ya kasance ka ƙara yin wata halayyar ka ɗaga hannu ka da ɗan jarida wannan ba daidai ba ne abu ne da ya matukan muni kuma wannan ƙoƙari da shi ɗan jarida yi na ya kai abin nan gaban kotu abu ne na daidai 'yan sanda kuma da aka yi directing ɗin aig ya zo ya binkici wannan abin lallai lallai su wannan bincike su wallafa rahotonsa a ringa fada jama'a ma me ake ciki akan wannan bincike shine zai ba jama'a kwarin gwiwa san cewa demokradiyyar nan tana aiki kuma babu wani shafaffe da mai shi wannan dan jarida ne a aikinsa yake kuma taba dan jarida ba karamin munin abu ba ne a cikin al'amura na tsarin mulkin demokradiyya mutumin da yake kokarin ya samo bayanai daga wayan da ya kamata su bada bayanan wato masu mulki ya bayyana wa al'ummar gari su san me ake ciki a nata ɓangaren ƙungiyar 'yan jarida ta najeriya reshen jihar kano ta ce ba za ta lamunce da irin wannan aika-aika a kan 'ya'yanta ba hakkinsa za mu nema wanda tuntun ma shi ma ya riga ya garzaya ko ta ya tafi nema hakkinsa saboda haka za mu taya shi neman hakkinsa ne a gurin duk wanda ya kamata mu bi saboda memba ɗinmu ne mu mi duk abin da ya kamata a yi na doka na tsarin doka mu tabbatar da cewa an bi hakkinsa yadda ya kamata babu gudu ba jada baya duk wanda ya taɓa mana memba ɗinmu ba wanda za mu ragawa duk girmansa kuma da kankantarsa. Comrade Abba Murtala kenan sakataren reshen jihar Kano na kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.